يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهلا cikin kunsa yau ranar sha biyu ga watan hudu watan rabi'u thani shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 22 ga watan ɗaya shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na malam Muhammad Fuad Abdul Baqi za mu tashi a babi na sha tara hadisi na ashirin da tara shafi na sha tara mana yake cewa hadithu babu babul hatsi ala ikramil jari babin da ke ɗauke da hadisan da ke kwaɗaitarwa akan martaba da girmama makoci wabbai. da bako wa qaulil khairi da kuma faɗa abin da yake alkhairi aw luzum samti ko in mutum ba zai faɗa alkhairi ba ya nacewa ya kame wato ainihin bakinsa da yin shiru wa kauna zalika kullihi min iman da zamantowar duka waɗannan abubuwa da aka ambata wasu ɓangarori ne na imani girmama bako imani ne martaba makoci imani ne faɗa alkhairi imani ne shuru daga abin da ba alkhairi ba imani mala ya ce hadithu abi huraira hadisin farko a wannan babi shine hadisin sahaba annabi abu huraira Allah ya yarda da shi qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah da ranar lahira fala yu'dhi jara kada ya cutar da makocinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma wanda ya kasance na ba da gaskiya da Allah da ranar lahira falyukrim baifa ya girmama bakonsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma wanda ya kasance na ba da gaskiya da Allah da ranar lahira falyakul khairan to ya faɗa alkhairi aw liyasmut ko ya shiru in har abin da ba zai faɗa ba alkhairi bane to ya shiru wannan hadisi mala yake cewa akhrajahu al-bukhari mala imam bukhari ya rawaice shi a kitabul adab wanda shine na 78 cikin jerin kitab kitab da ke cikin sahih al-bukhari a jerin kuma babuka a karkashin kitabul adab shine babi na 31 babin da imam al-bukhari ya rada wa suna da باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره babin da ke magana akan wanda ya kasance na ba da gaskiya da Allah da ranar lahira kada ya cutar da makocinsa za mu biyo wannan hadisi kamar da muka saba babul haqqi ala ikramil jari babin da ke kwadaitarwa akan girmama da martaba makoci wadai da bako wa qaulil khair da fada alkhair aw luzum samti ko kuma yin shiru wa kauna zalika kulli min al-iman da zamantowar haka baki ɗaya daga cikin imani wannan hadisi da muka karanto a ƙarƙashin wannan babi lafazin ruwayar imam muslim tana cewa man kana yu'minu billahi واليوم الآخر فلا يؤذي جاره an samu ya a gaban yu'zi da muka karanta nan fala yu'zi jaro amma a ruwayar imam eh, muslim fala yu'zi jaro so duka biyan sun inganta sun tabbata a ce fala yu'zi jarahu ko a ce fala yu'zi jarahu amma malamai suke cewa tabbatar da yaɗin ya fi balaga ya fi cikar magana sannan wani abin da ya bambanta ruwayar imam bukhari da muslim akwai inda aka ce falyakul khairan aw liyasmut ko a ƙarshen wannan da muka karanta ta imam bukhari wanda suka yi tarayya da musulun to amma shi lafazin musulun ka je ka koma sai ka tarar falyaqul khairan aw liyaskut an gane maimakon auliyas mut in aka ce sakata yi shiru aka ce samata yi shiru aw liyaskut aw liyasmut ma'ana guda suke baro. to wannan sune bambance-bambancen da aka samu tsakanin lafazin ruwayar Imam Bukhari da ta Muslim da haka sun hada kan ruwaya wannan hadisi sahabin da Imam Bukhari ya fada ya faɗi wannan hadisi Abu Hurairah shine Imam Muslim ma ya fada ya faɗi wannan hadisi da haka sun yi tarayya a sahabin da kuma wato ainihin ɗaliban sahabbai da suka biyo ba sai sharhin wannan hadisi manzo yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance na ba da gaskiya da Allah da ranar lahira cikakken imani kada ya cutar da makocinsa fala yu'zi ko fala yu'zi jara suka ce domin akwai masu imani suke cutar da makotansu ko to sai ka ce ai an ce wanda ya kasance na ba da gaskiya da Allah da ranar lahira kada ya cuci makocinsa kai da ka cuci makocinka ba ka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira za ka ce masa haka ba baya bayarwa ba ne in bai samu cikakkiyar ba da gaskiya da Allah da ranar lahira amma yana da wani kaso an fahimta ko tunda yana kasan imanin da yana yin sallah ana azumi da shi ko hasa sadaka yana yi da sallolin nafila amma kuma ba sa ta daɗi da makoci kuma shi ne mai matsalar sai ka ce to an samu raunin imani an samu rashin cikar imani an gane saboda to wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah da ranar lahira cikakkiyar ba da gaskiya to kada ya cuci makocinsa in ya tabbatar da wannan to ya samu cikar imani in kuma aka rasa wannan to alamar imaninsa ragagge ne mai rauni ne an fahimci bayan to da aka ce fala yu'zi ko fala yu'zi jarahu a hadisin shirai sai aka ce fal yukrim jarahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kun fala yu'zi sai aka ce fal yukrim jarahu da girmama makocinsa nan kuma aka ce kada ya cutar da makocinsa ai baka cutar da mutum ba ka girmama shi ai kana da daraja da kima kuma yana jin kai wani ne saboda me wani abu na rashin daɗi daga gare ka baya samun sa ka ka girmama shi saboda wani lokaci shi ita kuma akwai raini a ciki an fahimta ko wanda kake jin ba zai cutu ba a gurinka ba ka tunkarsa da cutar an fahimta ka sai an fara ganin alamun wani raina raina ko kai ba wani bane ake gwada ma a cuce ka amma aka san aka taba ka ba kan wallasa bane reshe ne zai juye da mujiya to ba za mu a fasa ba za mu a fara ba an fahimta ko to shine aka ce kada ya cutar da makocinsa a wani lafazin kuma ya girmama makocinsa a wani lafazin da ke gurin imam muslim daga dai abu hurairah Allah ya da shi sai manzo ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila Jari. wanda ya kasance yana bada gaskiya da Allah da ranar lahira cikakkiyar bada gaskiya ya kyautata wa makocinsa to sai zamanto an ce ka kyautata masa an ce kakka cutar da shi an ce ka girmama shi an fahimta to ta yaya waɗanda abubuwa ne za su haɗu su ba da ma'anar da annabi ya faɗa na cewar falayi uzi falyukurim falyuhsin ilai an fahimta to ne sai malamai suka ce i eh, akwai bayanai da suka zo a hadisai daban-daban daga ciki akwai hadisin mu'azumin jabal Allah ya da shi wanda ya tarkato abubuwan da ake nufi da kakka cutar da makoci ka girmama shi kuma ka kyautata masa mu'az bin jabal Allah ya da shi yace sahabbai sun ce ya manzon Allah menene haƙƙin makoci akan makoci qala sai manzo yake cewa idastaqrabaka aqartahu aqrastahu idan ya nemi bashi a gurinka ka bashi wani wallahi yau na tashi abinda za a girka ma babu in zai a bani bashin kaza daga nan zuwa rana ita yau za a mana albashi an fahimta to manzo ya na daga cikin haƙƙin makoci akan makoci in ya neme karance kana da abin da za ka bashi ka bashi ai duk mutumin da ya shiga ni yasu in ji bahaushe ko ya shiga uku ka kawo maɗauki ai ka girmama shi ai ka kyautata masa ko wa inista'anaka a anta in ya nemi taimakonka ka taimaka masa shi wani baba shi zai ce wani abin da aka saba yi ne da za a yi yau ma dai hakan take kai kuma ka fahimta ka tafi gano sai to ina zuwa daga shiga sai ka dan zo da yalle da ka baka sai ka ce ga wannan in ya je ma da ya buɗe. to kaga magana ce ta kai mai taimako da ɗauki wannan ma kyautatawa ce a koka ka ba da mafita ko kuma ka taimaka wa in marida uttahu in kuma ya rashin lafiya ka je ka duba shi saboda ka zama dan uwa na gaske ya zama maka dan uwa na gaske wanda musuluncin nan da ya hada ku dama ba abu da kuke gani da kima daraja kamar sa saboda ka in yana cikin halin rashin lafiya wane ne yake ba lafiya je ka duba shi ya jiki dan ga masa maganganun za su kwantar mada hankali da kuma abubuwan za su sa shi wato ane cewar babu asara ko faduwa a rashin lafiyar da yake tunda mazoyin ya je duba mara lafiya yakan ce da shi la ba asa qahurun insha Allah ba komai wannan rashin lafiyar ta ka tsarkaka ce in Allah su yarda laifuka za a share maka to zai ji daɗi sannan kuma ka cire shi to ai ba kaga wannan abin da aka dan dan girgiza file din da aka yi sai dan sa karkadin ciwon fa da cikin ni'ima kake shekara nawa haka bata faru da kai ko wata nawa baka ja ka buga wani can shi shekarun da yake kwance ne ma suka fi yawa akan a ce yau yaji na iya yin wani abu to zaka tunatar da shi ni'imar da Allah ya yi masa ya rika ganin girmanta kuma wannan abin da yake faruwa da shi ka gaya masa to ko dai ɗaukaka matsayinka za a maka promotion ko kuma za a kankare laifuka ka da ƙara zama wato garai to wannan zai faranta min rai sai sauƙaƙa masa halin da yake ciki ce to kuma har yawaita ambatan Allah a irin wannan ana koma zuwa garin shi anan mafita take wa in ihtaja a ataita in ya buƙaci wani abu da bai fi ƙarfinka ba ka ba shi na aro ne a taimako ne da Allah manjagara nake so kaga bukata ce ta sa ya zo ya faɗi da Allah shebur nake so abu tsani nake bukata to ka taimaka masa ka bashi yayyada maka da shi sannan manzo yake cewa idan wani abin alkhairi ya same shi ka je kai masa minna ka taya shi farin ciki da jin daɗin abin da ya faru da shi yi wanda kai ba sai da na je masallacin juma'a ba sanar da ana cewa an ɗaura auren wani da wance ashe kai ne ce wallahi kuwa ai matsala aka samu ana tura katin a baka a gidace aiku ba abin ba Allah ya sanya alkhairi ana sa aboki arziki ce kaza kaza kaza zai ji daɗi in kuma dama ka sani to ka zama kirjin biki kawai an gane ko su so da haka idan wani abu na alkhairi ya same shi to ka taya shi murna da farin ciki idan kuma wata jarraba ta same shi ka je ka jajanta masa wannan ma manzo yake cewa ka yi haka in kuma Allah ya ikon sai karɓi ransa ka raka gawarsa zuwa kabari a yi masa sallah da kai a kai shi kuma da kai sannan manzo ce kada kuma ka tsawaita gininka a kan nasa ya zama gidansa hanhai a gurinka ana buɗe taga shi kenan ana kallon tsakiyar gidansa kawai ma yake faru a musulunci bai da wani kuma in ma ba za ka iya wato zama gidansa ya zama maka tsirara kuna ganin komai ba a manzo yake cewa kada ka tsawaita katangarka ko ginin ka akan nasa ya zama bai samun iska in za ka kare masa iskar za ta wadaci gidansa to ba a so kaya. manzo ya ce sai dai inda izininsa in yi izini to ka yi shi da Allah na so zan ƙara katangar nan saboda kaza sai ba kuma alaji a ƙara to shi ya aminta babu le. to yanzu ce za a an kama tsaka sai da gidan ko an ƙara katangar nan ga ma ƙarawa zan to manzo ya ce kada ka ƙara katanga yadda da zama taka ta kere ya rasa iskar shaƙa kaga in kai haka ba magana ka cutar da shi ko baka kara ba ballantana ya shiga cikin damuwa to da aka kara katangan nan gidan nan da ka san a cikin wuta miki haka miki dama ta nan iska take shigowa gidan kuma ya ɗaga katanga ya yi sama da gidan mu ba ma samun iska to kaga kakka cutar da shi ta fito a nan ko sannan kuma manzo yake cewa kada makoci izamanto cewar wato ainihin ina cutar da makocinsa da ƙanshin dahuwar tukunyarsa sai dai in zai ɗan kamfata masa ta yau sun ji ana soya kifi allah kai mu jibi ɓararraken kayan ciki sati biyu mai zuwa ana jin suya kaji sa da ji kanshin amma ko ɗanɗane to manzo ya ce kada ka rika jiyar da makocinka ko cutar da shi da shan kanshi amma ba zai ga komai ba sannan manzo ya ce idan ka sayi wani kayan marmari ka ɗan tsakura masa ce a miƙa wannan gidan suwa ne yanzu sai dai ka ga bawon manzo ya ce in kuma ba za ka ba shi wani abu daga ciki ba to ka shiga da kayanka a ɓoye dama baƙar leda ce kuma ba a ga mai ma a ciki ka zo kawai sanda zuwa sanda ka shiga Allah ya kai mu lokacin za ku buɗe kowa ya ci dama ba wani bako iko iko ne kuka cinye kayan kuka tattara kuka sa a shara barewa ya aka ba almajiri ko kuma dan gidan ya je ya zubar shikenan to kai haka dama ba su gane bare ran ya biya bare a ci cewar watakila za mu dan samu mun ga an zo da kaza Allah ya ji kan magabatan mu ba dan wasansu sun mutu har yanzu akwai kanin babana yana nan shi da rai shi kadai rage mana a cikinsu sauran da sun mutu wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya dai shi kadai yanzu rage a maza sanda yake iya zuwa kasuwa duk ran da ya dawo kullum ne bayan kekensa kosai ne tab kekensa dama daga inda aka ce kamar daga nan zuwa farkon titin fernandes din nan ina zuwa nan dama yan tare duka yara na unguwa ana nan ana jiran dawowarsa kekensa ba shi zai kai kekensa gida ba za a kai masa har gida a je a dire zai kuma ɗauki wannan ƙosan duk wanda aka yi warke nan da shi sai an bashi sannan kuma sai Allah kai mu gobe sai kwaya watsa yi tafi su magabatanmu sun yi ƙoƙari suna ƙoƙari matuƙa amma yanzu sai ka tar ba a haka za ka tar da makoci zai je kayan gwanjo sai ya so rabin dila duk 'ya'yan makota sai a fito da su kowa ya zo ya zaɓa a wani kaka gare mu shi kuma ana ce ma alhaji nasiru shi ma Allah kansa da rahama shi kuma duk kusan duk ranar juma'a faranti za a fito da farantai kamar guda uku duk kaza za a kasa ta hudu sai a sassaka duk wanda ya zo wuce sai a danka masa <laughs> haka suke to kaga wanda zai ba ma duk mai wuciya ina ga na kusa da shi dab da dab to wannan ina daga cikin koyarwa addinin kuma nesa da koyarwa take sa duk muke ta nesa da abubuwa sai kake ji wayan ka dauka ka baro wai kai ma talauciya zaka shi kuma baro ita take sa Allah ya haɓaka naka ai maka addu'a ga mala'iku na yi maka addu'a mai barwa Allah ya bashi inan ka masa yake cewa ka shiga da shi a sirri in ka san ba za ka ba shi ba idan ka zo da shi ya gani kuma kada ‘ya'yanka su fito da shi don su bakanta wa ‘ya'yansa rai yanzu ku haka aiki shi ka gani babanmu ne so mana haka zai mazo yana nuna masa kuma babanku ya so muku Ya so musu ba ko to abin zai wa yaron ciwo ita jin shi babansu baya so musu abin da babansu wala yake so musu har ma yarka jin haushin baban nasu shi ya baya yin yadda babansu ne yake musu ko to manzo ce kakkai haka komai fa an game mana komai redmade aka yi mana sai dai kawai ka ƙi ko kuma ka jahilci abu to waɗannan abubuwan su ne manzo ya lissafo to shine yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyuhsin ila jarihi fala yu'dhi jarahu to dan sune abubuwan da ake nufi martabawa girmamawa kyautatawa rashin cutarwa inda wani abu ma da ba a faɗo ba ka sa shi a ciki wanda musulunci ya yi umarni da aiki to sannan sai manzo yake cewa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wanda da ya kasance yana bada da gaskiya da Allah da ranar lahira cikakkiyar bada da gaskiya da ta sa isa mu cikakken imani to ya girmama bakonsa to shi kuma bangaren abin da ya shafi girmama bako yana daga cikin girmama bako akwai abubuwan da suke na tilas dole akan wanda ya bakon ya yi bakon akwai abubuwan da suke wani zai iya ɗauke maka akwai abubuwan da suke kuma an so ka yi wa bako ba tilas ba ne to daga cikin abubuwan da suke lallai akan wanda i bako da in ya yi su zama martaba ga bakon akwai masa mara balale karɓarsa da wato anin sakakkiyar fuska a lokacin da ya zo ba haushe yake cewa fuska ta fita tabarma ya zo gurinka ya ga kana walwala kana murna kana jin daɗi ka Allah ya saka da alkhairi wani Allah ya bar zumunci na ji daɗin zuwa nan naka Allah ya bada ladan zumunci kaza kaza ka to wannan abubuwan da kake faɗa da kuma wannan sakin fuskar da yadda kake masa wannan karɓar to zai ji ka girmama shi ka martaba shi ka darajanta shi shine abin da zan ƙara so yanzu yake cewa bayan ka yi masa mara balale ka saki fuska ka tana da masa masauki yaushe za ka koma ne ko kwana nawa kake shirin to a nan da za ka inda za ka tana da masa in ce a ai akan hanya nake ka gaba magana ba ce tana bukata ya zauna ce gani dai bai kamata a ce ka ji nazo ko ka samu labari nazo na wuce ba na ga kamata amma yanzu haka jira na aiki. to wani kaga ba zama yi zo ba to amma wanda ya taho dama ina ga ai zan yi kwana biyu nan gaba to sai a ji a samu inda zai kwana a shirya masa makwanci ɗan shimfiɗa ɗan matashi da zai ji daɗin kwanci ɗan gidan sauro kada ya kwana da ƙyar ko sannan sai kuma abin da ya shafi gabatar masa da abin da zai ci da wanda zai sha da zantawa da shi ya ‘yan uwa ya kabaro suwa ne ya suwa ne ya suwa ne ya hanya ba dai ci da wata matsala ba ba wani abu da muka ci karo shi imam bukhari allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin al mufarad nasa da imam abu dawud cikin sunan nasa sun rawaci hadisi da aka karbo daga miqdad allah ya yarda da shi yace manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yace lailatul bayfi حق واجب ala كل مسلم daren farko ko ka ce ranar farko yininta da daranta ga haƙƙi ne na dole akan kowane musulmi ya karɓe shi karɓar martaba. yau da izo ya yi zuwan sassafe ko ya yi zuwan rana kuma zai kai dare zuwa wayewar gari wannan lalle ne ka tsayu da abin da ya shafi me zai ci me zai sha ruwan da zai wanka ruwan da za a gabatar masa na sha na wanke hannu ya ci abinci wani duk kai ne wani ce wajibi ne daga cikin wajibin da ike kanka kai wa bakonka bayan abin da ya shafi karɓarsa da walwala yi masa shimfiɗa zantawa da shi da zai sa ya ji kaɗe ɗebe masa kewa an kuma karɓo daga abi huraira Allah ya da shi yake cewa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce a ziyafatu talasatu ayyam dahuwa da gabatar da abincin bako na lallai akan musulmi kwana uku ranar farko ta ce ta fi zama lallai ita ce wacce muka gabatar a hadisin da ya gabata sai masu bi musu rana ta biyu da rana ta uku fama kana ba da zalika manzo yace abin da ya karu akan kwana uku fa huwa sadaqa in kai sadaka kai in kuma so zaka yace ga mu jan kai ka kaso kurmi ga kuma abubakar rimi market muna kuma da kantin kwari sannan ka kai shi yan kaba in gwari ya iyaye gwari an gane ko in kuma bangaren yan yadi ife to ga yan yadi na ka kai shi a gani a kaso kurmi yake so ya shiga bangaren yan littattafai duk da yadda ya zaɓa kansa yawwa nan kuma inda kake abin nan to ka san dama ɗakin yara ne nace su dan koma daga ciki kuma da dama can a matsa suke an fahimta ko to wannan na kwana uku shine lallai akan ya taɓa faruwa a lokacin magabatan musahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai musu abinu. a umairu bin sa'ad in ban manta ba cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi wa umar gwamna a garin himas to yana gwamnan duk abin da aka samu a garin daga masu kuɗi na zakka za a bi duk a kasa gidan talakawa da wato ainihin marayu ko lokaci shi abin da zai cimma wuya ike masa a matsayinsa na gwamna to sai umar ya tura masa mai bibiya ita fa a matsayin bako daga madina sai sauka gidan gwamna ta sai zamanto abinda suke ci shi da matar tasa ɗan gurasa ita yake tattarewa sai ya kawo masa saboda saukar bako kwana ɗaya kwana biyu ran na uku sai jama'a gari sai suka suka sami wannan da yazo sai bayan Allah abin da yasa muka yi ma shiru bamu ce ba komai ba mun san musulunci ya dora wa musulmi karɓar bakon na kama kwana uku idan za ka wuce kwana uku da Allah kuma gidan wani shi zai iya ɗauka amma gwamna nan a saurara musu gwamna to shi ne sai ce ai nima yau zan koma in Allah su yarda dama iya wannan kwanakin ni ma ba da ka nake ba na san nauyin da aka dora dan uwana musulmi a kaina ne karbe ni a bako kwana uku tafiya ma zan yi ka ce to shikenan dama dai mun zo mu ga amana in zaka ƙara kwanaki to zaka mutsa bawon Allah nan da shi da gidansa to shi ne sai yake cewa da shi to dan uwa ka tantambe ni ya su Umar nace da kai lafiya lau kaza kaza shugaban al'ummar musulmi baki ɗaya ta magana ta gaskiya shi ya aiko ne ya kawo dirhamai ce cewa in na zo na tarar da kai a irin yanayin da na zo na kani din nan in baka wannan a yi sutura dan tasawa wannan kuma a bi dan abubuwan gida a abin nan sai ya ce a a ba za a yi haka abinda za a yi ka wa da umar waɗannan to matarsa tana ɗan jin tashin maganganunsu sai su umar karɓi ko kayan ne kasan ban da kayan sawa sai tashi ma kawai ya bar masa da kuɗin da kayan ita fiyarsu to da ya shigo gida sai ce to na ji abin da kika ci ga sutura a safi amma na ki Allah wannan duniya da ta tunkaro gidan mu ki taimake ni dan girman Allah aje gidan marayu suwa ne da gidan suwa ne da gidan suwa ne aka kai tace tayar ita dai ta tsira da sirrin za ta sa aka karkasa kai gidan suwa ne aka kai gidan suwa ne aka kai gidan suwa ne suka dauki wata za su yi gurasar da za su ci to kai yanzu honorable excellency ba shi sa ake tara babban gwamnan ba da irin wannan ake cin kwakwa da ake sai an kama karata billahi lazi ba za ka to wannan yanayin ina sanar da mutuwar a tsarin musulunci ba ya zo kwana ɗaya kwana biyu uku to shi ke in kaga kana damar za ka iya masa hasati to ka sani cewar na tilas ka gama yanzu ka shiga na neman lada na nafula shi ma ya san haka in ya zo ya kwana uku aka yi ma abin da aka yi mar'amman na tilas in ya ga yau garin ya waye shuru abin da ake kawo ba zuwan sauke ba ana gaya mata fuka ma hanyar kasuwa ana gane ko to wannan ne abin da ke akwai martaba bako kai masa abin da yake na tilas dole a kanka inda dama kai masa na nafila ba laifi in kai na tilas dole na nafila kaga ba za ka iya ba aka samu wani ya ɗauka cikin al'ummar musulmi to ya yi ɗauke maka yin na nafila shi ya yi babu laifi na farillan ma in ya zama zai gagara a gurin ka wani ya ɗauke to babu laifi don a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama an yi bako yake cewa waye zai karɓi bakuncin wannan bawan Allah cikin sahabai abu talhat al-ansari yace ni ne ya manzon Allah ya tafi gida abincin da za a ci shi ma din shi ya dauka ya ba haka suke su Imam bukhari ya cikin al-Adab al ya faɗa sukan waɗanda annabi ya haɗa yan kwantaka tsakanin mutanen Makka da na Madina wanda aka haɗa su gida guda yace to ni na bar maka nan bangaren na gida na ka zama anan ni ina nan idan ya bako da tukunya a bangaren wancan zai iya ɗauko tukunya zo ya dire bakon shi ba zai ce ma komai ba to ka hada da yanzu to waɗanda ake so mu karanta ko dai ba za mu yi duka ba mun san dama ba za mu iya duka ba a rika kwatanta a rika kwatanta to yana daga cikin martaba bako karɓarsa da fuska sakakkiya faɗa masa magana mai daɗi sama masa masaukin da zai zauna ɗan kwanakin da zai abin da zai ci da tilas ɗaya biyu uku sai kuma ce da shito ga hanyar za a bi a samu wato anin a tara abin da za a tara a ɗan neman abin za a ba ita wace rani cinye naka ba kuma ya tara nasa ya tafi da shi a ba haka ake zai ɗan ci dai na farkon nan tun da bai riga ya ɗan fara fita ba wannan shi yafi zama lalle sauran ragowar biyan tilastin su bai kai na farkon ba amma da aka yi ɗaya biyu uku to shi ke wannan hadisi mai magana cewar kwana uku abin da ya tsoro a kai sadaka ne imam bukhari ya rawace shi a cikin al'adabul mufrad abu dawud ma ya rawace ki ya rawace cikin as-sunan nasa sai manzo yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut gaba ta uku wanda ya kasance yana bada gaskiya da Allah da ranar lahira hakikanin bada gaskiya cikakkiya to ya faɗi alkhairi ko ya shiru cewar da manzo ya faɗi alkhairi malamai suka ce ta kunshi dukkan wata kalma a shari'ance da ake buƙatar bawa ifarta zikiri ne karatun qur'ani ne shawara ce ta gari nusarwa ce da an karawa tsawatawa ce za ta iya sa a samu wato ainihin dankile barna alkhairi ce an fahimta so da katun magana da an ka faɗa ana neman a yi ta a shari'anci ko ta tilas dole ko ta neman lada to yin ta ko faɗarta ne manzo ce to ka faɗa wannan zai sa ka ribaci rayuwarka ta duniya ka ribaci lahirak domin in ya zama abin da kake faɗa alkhairi ne to waɗanda kake zaune da su za ka yi kima da daraja a gurinsu saboda duk sanda suka ji magana da gare ka alkhairi ne yake samun su ta ƙwarai ce ka kare baci rayuwarka da su duniya ka ta kyau kuma ko mutuwa kai shaida ta gar za ka samu sannan tsakaninka da mahaliccinka alaƙa ta yi kyau domin ya turo ma manzo ya gaya ma ka faɗi alkhairi kuma ka faɗa shi kuma yana nan da sakayyar da ya da wanda iwa kaga alaƙa ka da mahalicci ta kyau kuma da ta bayi ta kyau su da malamai suka ce balle khairan din duk abin a shari'ance yake amsa sunan alkhairi abin nema ne a faɗe shi in ka faɗa to wannan abin ka faɗa alkhairi aule ya smut ko ya shiru to sai malamai suka ce a wannan gaba kuma umarni ake wa musulmi da ya yi shiru game da abin da ya san furta shi sharri tunda an ce ka faɗa alkhairi ko to tunda abin za ka faɗa ba alkhairi ba ne kishiyar alkhairi zai zama don dama ko alkhairi ne ko shari to in zai zama kishiyar alkhairi aka ce ishin kakka tofata ka to ne sai zama cewa ana ka daga kame da faɗar abin da ka san sharri ne don kai ka kubuta wani kama ya kubuta domin sautari inda za a farta sharri to bai tsayawa iya wanda ishi ah to ai kunnan so ake ji alkhairi ko sai ya ji sharri daɗi za ka ji za ka ji daɗi amma aka faɗa alkhairi daɗi za ka ji kaga idan ka shiru daga abin da yake sharri kai ka kubuta daga furta abin da yake sharri a rubuta maka shi wanda yake tare da kai ya kubuta daga jin sharri daga gare ka an fahimta to manzo sai ce idan abin za a faɗa ba alkhairi bane a yi shiru don shi wanda ya shirin ya kubuta wanin sama ya kubuta sannan kuma sau tare faɗar sharrin wani lokaci take sa ma ba ma ji ba a kai ga aiwatar da shi dan da ba a ji ba da ba aiwatar haka za ka ji an zo ana abin nan a biya taso ana aika za ne ya faru aika to ku dakar bai tsaya ya yi bincike ba abin na doka ne a'a na tattauna ne ku dakar to wannan kalma ku dakar ɗinsa ta hau na komai shi ya faɗa wanda ba haka ya kamata ya faɗa su kuma jin an ce ku dakar ɗin sun aiwatar da abin da ba shi ya kamata su aiwatar shi ya shi bai kubuta ba su ba su kubuta ba shi matsala su matsala to an zo ana cewa waye ya yi kisan shamu ce aka mu dakar to aje ba cewa ne su kashe shi ba ko haka yake faruwa to sai kuma kowa ya gaya zai zame kansa to shi ne wanzu ya ce ka faɗa alkhairi ko ka shi in ji abin za ka faɗa ba alkhairi na yi shi sai kihun wannan hadisi da fa'idojin da ya kunsa malamai suka ce wannan hadisin yana bayani akan tattare mana kyawawan ɗabi'u a aikace da kuma a maganance domin cewa da aka yi kakka cutar da makoci ka kyautata masa ka girmama shi mun ambato irinsu sakin fuska aiki ne ai ba magana ba ce gabatan da abin zai ce ai ba magana ba ce tanada masa inda zai kwanta ai ba magana ba ce aiki ne ko kakka daga katanga ka hana shi shan iska aiki ne an fahimta to waɗannan ayyuka ne na kyawawa hadisin ike koyar da haka ta ɓangaren abin da ya shafi shi baƙon bayan na makoci ga na baƙo so da haka shi na makoci kakka cutar da shi ka kyautata masa kai masa kaza kai masa kaza wanda duk ayyuka suna shigowa ciki an ce ka dafa abu ka kamfata masa a ka san masa kaza kaza kaga a aikace ne to haka shi ma ta bangaren bakon inda za ka gabatar da abinci mashin fudi waye da sauransu duka to waɗannan abubuwan na aiki na alkhairi wannan hadisin ya tarkata su ya dunkule mana su a cikin ɗan kalmomi kaɗan sannan kuma ya ƙare mu da abin da ya shafi ɓangaren kyawawan ɗabi'u a maganance shi aka ce duk abin za ka faɗa ya zama alkhairi idan ba alkhairi bane kafka tofa Ka kaga a maganance an saka akan saiti a cikin ɗan kalmomi kaɗan kun khairan aule su alkhairi ne ka faɗi shi sharri ne bakin bakinka kaka faɗa to saboda haka hadisin ya tarkata mana kyawawan ɗabi'u na aiki da kyawawan ɗabi'u na magana aka gaya mana su shi ake so mu tabbata sai furtun mai zama alkhairi i kyau sai ayyukan su zama nagarta abu na gaba da wannan hadisi yake sanar da mu haƙƙin makoci a musulunci a kyautata masa kada a cutar da shi shi ma kaga a dunkula aka baka duk abin da yake kyautatawa ne magana ce aiki ne yi masa duk abin da kasan cutarwa ce da salon magana ne a aikace ne kakkai masa to da ne haƙƙin makoci a dunkule a wannan gabar malamai suna ambata makotan su kan suna da kashi-kashi akwai makoci musulmi wanda gidanka yake dab da nasa ga haƙƙin shi musulmi ne kai musulmi ne ga haƙƙin kusancin gida an gane kuma yana iya kasancewa ma ɗan uwa ne na jini to wannan haƙƙinsa riɓi uku ne ina da haƙƙi akan ka na dan uwanka ne na jini ina da haƙƙi akan ka na dan uwanka ne na addini ina da haƙƙi akan ka na ga gida ga gida akwai kuma haƙƙi na wanda shi ba ku da dangantaka ta jini amma akwai ta musulunci akwai ta kusancin mazauni shi haƙƙin sabi ne nasa bai kai na wancan ba akwai kuma wanda ba musulmin bane ba ba ku da dangantaka ta jini amma ga gida ga gida shi kuma nasa ɗaya ne an fahimta ku to amma dukkan su kowanne ana buƙatar ka kyautata musu sai da ce matakin kyautatawar na wani yana iya ɗarar wani sannan bayan haka malamai suke cewa yana daga cikin haƙƙin kuma baƙo da wannan hadisi yake sanar da mu a martaba shi kada a wulaƙanta shi a dunkula abin da ake gaya maki in kai baƙo kai ya wani abu da zai su samar rai da gare ka na baka ji daɗin zuwansa baka so ya zo ba a ka a zakatar da irin yanzu wani da yanzu ga waya ya hana baka gaya mun ai sai ka taba na kace zaka ni ban yi bajan da kai ba gaskiya eh, to abinci ne dama ake a langa daga shi sai gidansa shi a tsarinsa wani ba zai zo ba sai ya gaya masa to da da ba waya ya zai kuma da ake da waya lalle ya zama kana da sabis ko shi yana da caji ko haɗe ya ce ba network ko kai baka da caji kuma yana so zo ga ɗan uwansa ya zo ka balbale shi da faɗa ka san wata to ƙariya za ka tashi ka to to sai ki ba zo ko wata yana ƙarshe kai ce ka kake kuma da zai zo wata yana ƙarshe sai an ɗauki albashi sannan sai gan shi yanzu kai ga marowaci ko ka ga dai baya da tsira to kawai ka ɗauka cewar wani daga cikin abin da ubangiji ya hukunta a zaman tare ka iya shirya abu ya tafi yadda ka shirya ka iya shiryawa ba haka Allah ya tsara ba to wannan shigowar so ake a gaya za ka karɓe ta don a ɗaukaka matsayinka ko a share maka to haka ake bukata musulmi ya kasance ya zama mai martaba bakonsa kada ya yi abin da zama wulakantawa ko muzantawa ga bakon da sannan wannan hadisi ina sanar da mu umarni na musulunci da cewar an baka damar ka tofa ta bakinka ka tofa albarkacin bakinka a abin da ka san alkhairi kuma an tsawata maka an hana ka ka saki harshenka abin da yake sharri wani hadisi abin da yake gaya mana falyaqul khairan aw su, ka faɗa alkhairi ko kai shiru in sharri saboda haka ana umarta mu cewa harshen mu a ka'idar musulunci ina da haƙi a kanmu a sake shi a furta shi idan alkhairi ne a kame kada a sake shi idan sharri wannan hadisi yana sanar da mu wannan to shine malamai suke cewa to wannan yana nuna mana cewa lallai duk sanda za ka furta wani abu ana buƙatar kai nazari ka yi tunani kuma ka zama kana da iliminsa domin ko ka yi tunanin baka da ilimin alkhairi da tunanin tunaninka na banza ne an fahimta ku in kuma kana da ilimin baka nesa tunani za ka iya wani abin ya zama cewa ba shine abin da ya kamata a kai ba su sai malami suke cewa ka zama mai ilimin abin da za ka faɗa ka zama mai tunani akan abin da za ka farta to in kai haka magana ka za ta zama mai tsada mai kima mai daraja wanda abin za a ji a gurinka ba ake da shi domin za a samu alkhairi za a samu riba za a ci nasara kuma duk suna daga kayan gum to an san cewar gum din na ita tafa kamata kuma ko zantarwa ake ko na bayan ce a wani bai ce komai ba ina gurin amma ba abin da ya ce sai ka dana cewa to kai ba da kai muke ba waɗancan da su ake so a tafi da su kaga kai ka tsira surakatu to wannan hadisin shine a dunkule sakon da yake babu Allah ya saka mu zama da alkhairi sai Imam Bukhari Muslim Allah ya ji su da rahama ya saka musu da alkhairi eh, abinda muka faɗa dai da Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yafe mana Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan yake cewa batun abin da ya shafi haƙƙin bako shin ya halatta idan bako ya zo da niyyar yin kwana ashirin sai ya wuce har zuwa wata takwas amma aka waye gari kana nuna masa cewar ba ka da halin da za ka ɗauki nauyinsa don haka kana ba shi shawara da ya koma daga inda ya zo shin hakan babu laifi kwarai babu laifi ka yi daidai ka ga masu cuto kai baka da halin ɗaukan ɗawainiyarsa iya abin da aka ɗora maka na lallai kayi na nafila ma kayi so da haka yanzu za ka taƙaita iya nafila da kake iya a sauƙaƙe ta sallah da ɗan azuminka zuwa su ɗan abin da bai kai ya kawo ba amma na tsayawa da abincinsa safara na dare ka daina ba kai laifi ba a shari'anci kayi daidai baka da laifi ita to idan kai masa haka amma ka gaba shi da niyyar tafiya ka iya dan rika hada ranka ya fi cewar baka ji daɗin abin da ya ba za a yi fito na fito kenan to a irin wannan zai fi kyau kamar yadda shi ma ya dan ka irin wannan ko ku wani zaka samu a bashi shawara eh zai fi kyau ka hada da wani shi wannan bakon bakona ne amma na nuna masa ta salon zai fahimta na ga bai fahimta <laughs> eh amma sa mai sanda shi ba gane sandar saboda ba doka masa yake ba sai to zaka iya ka hada da wani makoci ya ce to ban Allah mun ga zaman naka ya tsaho wannan bayan Allah ya kamata ka tausaya masa ga iyalai ga kuma aikin da yi ba wani babban aiki ba ne dan abin da ake samu ga yanayin gari eh, a daure a samu ko a koma ko kuma akwai wani makocinmu nan dama yana neman ma'aikata kamfaninsa da yake na yogurt ka je a rika dan kirga da kai kana samu wani abu kwanan gane ko ko na abin da ya kama da to za a iya bin haka a fita salon da zai fahimci cewa to gara dai ya tafi amma ba sai an yi fito na fito din sai in an yadda zai fahimta ya ki fahimta din to ai inda ya zo bai ga an fito da abinci rana ba bai ga an fito da na babu na safe ka karɓi na ɗinka da sunan za a wanke baka fito da shi ba sauro ya sashi a gaba zai fahimci ciwo ɗinka dama kai na kaɗan ɗanɗana cizon sauron na kwanaki yanzu kuma shi ma yaji yadda kake ji kaga dai ba ce kai a faɗa ko kuma ka kore shi ko kaza da kansu zai kama eh eh yawa za <laughs> ka haka sai tafi kuma dama dai babban abin da yake ja haka jahilta addini idan kai da zaka sauki bako kana da ilimin abin da aka ce kai masa a iya lokacin haƙƙinsa ba za ka yi wasa da haƙƙin ba idan shi da aka ce ya je bakunta ga iya abin da yake da shi ta dama to shi ma ba zai so ya zarce ba kamar bakon gwamna da aka yi to haka abubuwan suke Allah ya samu dace eh. eh idan kana kai wa dan uwanka ziyara amma shi na nuna bai so har ma bai sakin fuska da abin da kake to akwai hadisi da yake maganar maganar zumunta cewar ita sadar da zumunta ana yin ta don sauke haƙƙin sadarwar da Allah ya ce a sadar annabi yake cewa zumunta ta tsaya gaban ubangiji ta ce ubangiji me ka shirya yi wa wanda baya sadar da ni me ka shirya yi wa wanda yake sadar da ni sai ubangiji ce ya miki daɗi in sadar da al'amarin wanda yake sadar da ke yanke alaƙa da wanda ya yanke sadar da ke ta ce ubangiji ya yi to kaga a ƙoƙarinka na kai ibadar da za ka samu kuɓuta da tsira magana da ya ƙi saka maka fuska ba zai hana kai ba kai ka san ibada kake sai kai gwargwadon abin za ka iya amma kada ka ba da ƙofar kai ka watsar da shi yadda shi ma bai sha'awar zuwanka a waye gari gaba ɗaya kat an tsinke wato anin alaƙar dangantakar da ke tsakani sai zama kai ma kayan ki su da ka shi sama a tsarin wato ita sadar zumunta ba ana yin ta bane a matsayin biki in ya zo ka zo in bai zo ba ka ƙi zuwa ko in ya mata daɗi a ci gaba in bai mata daɗi ba ka watsar a'a a tsarin ibada an kana yin ta ba ka fasa ta don wani ya munanta maka a ci a kana yin idan ka zaci da wato ainihin yarda ubangiji sai in abin ya kai ga wuce gona da iri ka gama ba magana ba ce ta nuna maka ba a ji daɗi a fuska ba a cutar da kai ma ake ƙoƙarin ai to ba ce ka kai kanka inda za a cuce ka sai ka eh. yi wani na alaikun su eh hakan wasu kuma ɗan kuma ne su ba zai ƙaraba ba haka eh dangane da abin da ya shafi ita tsarabar bako dan abin da yake da ito da shi a zuwan da zai yi abin da yake koma zuwa ga dama a shari'anci kai kanka da kai bako a musulunci ya tabbata a hadisi cewar nuhina an takallufi an hana mu dora wa kanmu abin da muka san ba za mu iya ba a matsayinka na bako ko a matsayinka na mai karɓar bako ka karɓe shi gwargwadon yadda kake sannan shi ma kuma izo maka irin yadda yake ina da damar zai iya riko kaza cikin kajinsa bakwai ya kawo maka to ba laifi a a can shi ma sai dan makota kaza su tayi koyi a san masa ba ma shi da ita to ba magana ce sai nemo kaza zai ta to zai dauko kansa bashi saboda ka shi wannan wani abu ne na babin ihsanin dan uwa ko makoci ko mai ziyara izo gare ka ko wanda zama ida ibiyo yaga inda kake ko yazo inda kake inda dama abin zai kawo maka ya kawo maka falilal alhamdu ƙara danƙon ƙauna ne da kyautatawa a tsakani ba shi da shi to kada ya ɗora kansa abin da ba zai iya sannan kuma kai in ya zo maka da wani abu kai manna ka yaba in bai zo da wani abu ba ka yaba da cewar kana dai da kima da daraja a gurinsa da har zai iya baro abin da yake itaho zuwa gare ka ko ba komai ya martaba ka sannan kuma banda wannan ba mamaki ya ga wani abin baka shawara ya baka wani dabe zo ba da bai gani ba bare ya baka shawara Yawo to wannan shine abin da ya kamata na a wannan sa masa fumfuris da bahaushe yake ci ka san fumfuris ko Eh, ya zo ce ai bashi nake zo ce ai nema duk hakan take yanzu ka gane hakan take ku yawwa sai ka dake yawwa in ka dake kai kai ka bana shi ke su za ka to a tsarin musulunci idan wanda yake karɓar bashi ina biya to bai kamata a hana shi ba har ma tabbata a hadisi cewar mutumin da yake karɓar bashi da niyyar biya Allah zai taimake shi ya biya wanda yake karɓar bashi dan ya cinye Allah zai bashi shi da nufinsa ba zai samu ba kuma in ya samu ba zai iya ba saboda mugun nufin da ke ransa suna ka tsarin musulunci bai halatta ka zama mai irin wannan aƙidar ta wato ainihin biyan bashi domin za ka toshe wa wasu kafar su zo su nema a basu ta ce ka a bashin ta zama abin da ya zama in ka bar ba a dama da shi kaga wanda zai da shi ma ka ce ka a bashi za mu na masa zato sakamakon abin da ka cuci kanka ka cuci wani kuma kayan ka koma ba za a sake baka ba tunda an san baka biya to nan ba daidai bane a musulunci mutum ya dauki ron shi kuma wanda aka san ba biya an kana shi baka laifi ba shi eh sai ka kyale shi ko sai ka san kalmar za a gaya masa a rabu lafiya eh, sai ta kasa yanzu garin da haka take fetur ya yi wahala abubuwan ɗan abin da muke samun ma tsaya nefan ma da muke ɗan samun mai wanda ba ranar dutar mu bane wannan a <laughs> ah, ai ba ranar dutar ai yana faruwa ai wannan magana fetur din ai ba ƙarya ba ce ko sharban ka da ka sha fetur a gidan mai ita ka sha na galan to zai ka zo ka faɗa ka ga ba ƙarya yi ba Shi ne lafiya lau ya yi daidai in ka zo ina da shi wanda zan bakan bakan babu kuma alaba da sa'a shi ne daidai ne balo-balo daidai na musulunci ba wani abu eh, kuma shi zai gane in zai darasi ce to wani fa ya gano kuma ga yadda muka dashi bai kamata kuma ci gaba a haka ba ka kuma rasa inda zan samu ƙwarar kuwa wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu